ku danna subscribe kamar haka nan ku danna alamar ƙararrawa domin shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo a ringa sanar da ku salamu alaikum <clears throat> masu kallon mu barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya a yau darasin mu na yau zan nuna muku yanda za ka yi kira kyauta iya ko awa nawa kake bukata har sai ka gaji insha Allah to amma kafin in nuna muku yadda aiki yana ina mai tunatar da ku cewa idan ya kasance wannan shine ziyartar tashar na farko ko kuma ka manta ba kai mana subscribe ba to ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all shi zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo a sanar da kai idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like sannan kai mana shiya ka tura ma abokanka a social media domin su ma su amfana idan kana da ƙarin bayani ko tambaya to kai mana komen, insha Allahu za mu ba ansa mu je ga abin da nake so nuna muku abin da nake so nuna muku shine akwai hanyar da za ku bi ku yi kira a wayar ku kyauta akwai bidiyoyi kala-kala wani makawa masu dangantaka da wannan tsarin to amma wannan wata sabuwar hanya ne wanda cewa insha Allahu yana da matukar fa'ida musamman 'yan kasuwa ko ko a makaranta ko kuma a filin ƙwallo saboda tazaran mita ɗari abun yake ɗauka in dai baka wuce tazaran mita ɗari ba to gaskiya zaka iya samun dama zaka iya samun dama wanda cewa zaku yi wannan magana ko da kun kai mutum ɗari ne ko mutum nawa ne duk wanda ya sa ya bi wannan hanyar za ku iya haɗuwa da shi ku yi wannan hanya sannan kuma bancin haka ma akwai wasu abubuwan da application ɗin yake yi wanda za wanda za ku yi amfani da shi ɗaya daga ciki za ka iya catin ma shi ma kyauta duk ta wannan duk ta wannan hanyar da zan nuna muku idan kun biyo mu daki daki za ku ga yanda ake yi abin da za ka yi da farko za ka zo ka shiga cikin play store ɗinka misali idan ka shiga cikin play store ɗinka abin da ya kamata ka yi daga nan wurin sacin ɗin nan sai ka zo ka rubuta sai ka rubuta turkey kun gan misali sai ka danna search to kun ga yanda application ɗin yake na riga na ɗauki application ɗin to duka waya kowa yana buƙatar ya mallaki wannan application ɗin idan ka mallaki application ɗin to ɗaya wurin ma wanda za ku amfani da shi za ka zuwa ka sassa mata ko kuma duk kowa ma iya ɗaukan shi saboda in kuka daki daki haka ta wannan hanyar za ku samu sararin wannan ɗin to misali kun ga yanda icon ɗin application yake ko da ya shiga wannan shine yadda hoton application ɗin to saboda haka bayan ka zo ka yi downloading na riga na yi downloading ba shi da nauyi abin da za ka yi da farko shine abin da za ka yi da farko shine sai ka zo ka buɗe sai ka zo ka buɗe shi haka misali kamar haka kun gani idan ka buɗe shi zai zo sai ka zo ka danna continue misali idan ka danna continue gashi nan haka za ka ba shi dama to kun gani daga nan gurin ga wani akwati nan ga wani akwati nan daga nan ƙasa kun gan shi ka gani sai ka cike shi idan ka danna idan ka cike shi sai ka dawo sai ka danna sai ka sai ka zo nan sai ka danna submit to kun ga abin da ya ce kun ga yanzu gashi wannan wayar ya ce gashi tana online to abin da abin da za ka yi sannan sai ka zo ka bude hotspot din na wayanka misali wannan shine hotspot kun gan shi nan to shi ake bukata mutum ya bude idan ka bude hotspot na wayanka to sauran wayoyin kuma zai zama cewa zai zama cewa duk wanda shi kuma zai zai zai buƙaci kai anabin don wifi to misali ɗaya wayar kuma mun gan shi shi ma na riga na sa gashi nan kamar haka bari mu buɗe shi ka gani idan ka idan ya buɗe zai zo maka kamar haka bayan ya zo maka kamar haka to kun gani nan gurin sai ka zo ka ka cike wannan akwatin shi ma kamar haka sai ka danna submit idan ka danna to kun gani abin da za ka yi da farko shine yana buƙata ka sa abin suna saboda ka bambance wannan wane ne wannan don mutum ba wai ku bar sunan wayar ba saboda wani zai kasance wayoyin iri ɗaya kuma mutum biyu ko mutane da yawa da suna da wayar ɗaya to wa za ka kira kaga ba za ka iya ba to za ka zo ka shiga cikin misali za ka zo ka shiga cikin ka danna wannan wannan layin wannan layin layin guda uku idan ka zo sai ka zo nan ka danna my profile nan sai ka sa mai suna misali sai ka sa sunan da kake bukata kun gane in ka gama sai kai saving to ni ba sunan zan sa ba kowa sai ka same suna sai kuma za ka sa hoto in kana raye to yanzu misali bari ka gani mu kira mu kira wannan kaga yanzu wannan kun gani bari mu kira to kun ga abin da ka danna kanshi kamar haka sai ka zo ka danna call misali ku lura da kyau kun gani kun ga kira kun ga kira ya shigo bari ku gani in daga kun gani shikenan wannan hanyar za ka bi ka gan magana in kuka saurara za ku ga gashi gashi kira ya shigo ba wani matsala hankali kwance kun gani za ka iya katsa wayan kuma bayan kun gama sai ka danna ka dakatar da wayan ka gani sannan kuma shi ma ita ma wannan bari ku gani mu kira bari ku gani in kira wannan ita ma again misali ka gani kamar haka in kira ɗaya wayar ka gani ku lura ku gani kun gani kira ya shigo to wannan hanyar za ku bi ku kira ke hankali kwance bari mu ɗaga ku ji za ku iya jin maganan makila yana fita mun gani kamar haka to wannan hanyar za ku bi ku kira kyauta ga da iyalinku da abokanku da kowa da kowa idan kuna ra'ayi saboda haka bari a ji wani gani to abu na biyu wanda nake so nuna muku na gaya muku yana da matukar amfani still misali idan ka danna kai ka gani za ka zo ka danna open chat ka gani in za ka yi chatting da mutum din kenan to me za ka yi nan gurin ka ga misali bari mu gani salam ka lura da haka kun ga gashi wani gashi nan har ya shigo nan kun gani in zaka duba nan gurin shi ma sai ka bude open chat kun gani ko kun ga ga abin da na rubuta kun gani a nan gurin ma misali kun gani idan kun gani to duk abin da kuke so ku yi da haka za ka yi ta rubuta abin da za ka rubuta zaka rubuta zai shigo wannan wayar za ku yi za ku yi kai chatin hankali kwance offline ko da babu layi a ciki to wannan hanya ce mai sauki wanda na kawo muku wanda yana da kyau kowa ya samu ya mori wannan alfanun wannan al'amari sannan bayan nan kuma za ka iya tura sako, ka tura media file ka ka danna duk abin da kake so ka ɗauko ka tura an kana ra'ayi mun gani kamar haka to saboda haka wannan bidiyo shi yasa na ga ya dace in kawo muku shi hanya mafi sauƙi wanda za ku yi hanya mafi sauƙi wanda kowa da kowa zai amfana ya kira kyauta musamman idan kana kusa da gida ko kuma kana kuna kasuwa tsakanin shago da shago da za ku bi wannan hanya saboda haka kada ku manta ku danna mana like sannan in ya kasance wannan shine ziyartar tashar na farko ka daure ka danna mana alamar subscribe in kuma ka manta kai ma ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all sannan idan kana da ƙarin bayani ku yi mana comment insha Allahu za mu ba ku ansa na gode